addu'a ta gaba wannan riwaya imam muslim ya fitar da ita allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama asnaita ala nafsika allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني عائشة تونا وانا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يا الله دا البركة شين يردرك ina neman ka raba da fushinka yardarka duk wanda ya samu yardar ubangiji ya zama nan aljanna radiyallahu anhum wa radu anhu duk wanda Allah ya yarda da shi kuma baya fushi da shi alƙawarin Allah in dai ya yarda da kai ko sau ɗaya ne to ba sake sake fushi da kai ba kuma an rufe shafin ka kai kam ka more to ya Allah dan albarkacin wannan yarda ina neman tsari daga fushinka ya ubangiji tabaraka wa ta'ala wa bi mu'afatika min uqubatik ya Allah albarkacin afuwarka ina neman ka raba da uqubarka yana da yarda yana da fushi to kai ka makale a bangaren yardar ya raba ka da fushin wa bi mu'afatika min uqubatik ya Allah kana da afuwa kana da rangwame kana kau da kai baka kama mutum da kowane zunubi kai mai afuwa ne to ya Allah na makale a